رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله نعم سيدة الفرق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والدليل على وجوب خدمة زوجي لزوجته دليل أكون وجبشن نمجي يهيد ما كما تشي قال آدم قال الله تعالى لآدم عليه السلام الله تعالى يا فتاة نبو آدم عليه السلام إلى كان في الجنة lokacin جنة sun kasance شيء shi ما تشي shi شيء cikin aljanna sai Allah ya ce kunna ya adam inna hadha aduwwun laka wa li zawjika sai muka lalle wannan adu laka yi ne a gare ka da kuma matarka na'am fala janna kuma min aljannati fatashqa Kar ku yadda ya fitar da ku daga aljanna shi nan, fatashqa sai ka wahala ana nan ba ce fatashqa ya ba sai ta ce fatashqa wani idan sha wahala annabi adam zahirin nafsin annabi adam shi kadai zai sha wahala hawa'u ba banda ita a gani to wannan shine hujjar da shehu ya kawo akan wajabcin namiji ya yi hidima ga matar shi amma tun da an ce annabi adam zai sha wahala to wannan shi zama dole yi hidima ga matar shi mutum zai iya shan wahala cikin wasu abubuwa da yawa ba zai daga da hidima ga matar shi idan annabi adam ya fitar da su daga aljanna fa A, zai iya zama cewa su biyu za su sha wahala a idan an ce annabi adam zai sha wahala to ita ma tana shan wahala ita ma tana shan wahala wajen ɗaukar ciki tana shan wahala wajen ainihin haihuwa tana shan wahala wajen shayarwa tana shan wahala wajen wajen ɗaukar ɗawainin yaro da goya shi ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza da sauran haka ne kowane mutum kowane bangare akwai bangaren da yake shan wahala wanda asali a cikin aljanna ba sa shan wannan wahala dukkan ko a cikin a cikin aljanna ba maganar al'ada shi ma yana daga cikin wahala na mace wata idan tana al'ada ta rubi kuka kenan cikin ta zai kulle maranta yana ciwo wata akwai wata nazari in tana al'ada za ta rinka kuka tana juya wata tana burgina saboda zafin al'ada ku shi wannan yaya ba wahala bane to wasu mata in suna al'ada kuma za ka ba su da lafiya har sai al'adan ya ɗauki ai wannan wahala ne ko kana ka duba wannan kafa hujja da wannan aya a matsayin cewa wani namiji shi zai yi hidima ga mace gaskiya bai fito fili ba Allah bai ce namiji zai yi hidima ga mace ba an ce kada ka yarda dai shedan ya fitar da kai daga aljanna ka tashka sai ka wahala an gano wannan wannan yayi daidai da ayan nan ya ayyuhal ladzina amanu a can wata ayan da nan idza da'akum lima yuhyikum ya ayyuhal ladzina amanu tajibu lillahi wa lirrasul ya ku wanda kuka imani ku amsa kiran Allah da manzo idza da'akum lima yuhyikum kaga da aku haka su alhali su biyu ne ai Allah yana kira manzo Allah ma yana ne yana kira amma zan ce bi za da bi ma yuhyikum idan ya kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku ai za da ayakum ma yuhyikum da wallahu wa rasuluhu a haku an yurduhu Allah da manzon da suka fi cancanta an yurduhu da ne yardan sa ya danwa ya danwa yardan Allah ka ne ya gama Allah eh an yurdu alhari an ambaci Allahu wa rasuluhu za su haƙo an Duk da zafi cancanta ka nemi yardansa ku nemi yardansa ya halatta mutum ya nemi yardan Allah kaɗai ba ruwan da maza Allah zai yi ba al'an yurduhu ma kenan to wani in ya ga an yi tauhidin nan amfanin tauhidin nan a nuna ma cewa wato biyayya ga manzon Allah kamar biyayya ne ga Allah dole sai a haɗa ce ba raba su sai za ka yi tauhid dan a nuna ma alaƙa mai ƙarfi tsakanin Allah da manzo wajen biyayya dole sai ka haɗa guda biyu da na Allah ya amsa an gani والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وإن تكون زيناري ده أزرفة ولا ينفق